musamman kalubale na fuskanta a gida da kuma a unguwarmu musamman da an gani sai a ringa cewa wannan dan tiktok ko kuma kawai ana maganin kawai irin mutumin banza ne haka da sauransu so jita-jita na yin yawa har aka zo ana magana a gida da sauransu so na fuskanci wannan kalubale amma daga baya alhamdulillah na dan samu fahimtar juna da ni da iyayena wanda har ya zo yanzu na tafiyar da kasuwanci na tiktok kenan ba irin barin ya comparing kana da wani zai yi wanda har ta ce to da chat amma akwai wani abin da nake gaya mutane ce dan Allah kun gani ma ina sun mun magana a waya aka zama abokin ba a sunana Muhammad Muhammad Alhaji wanda aka fi sani da Arab Caps Maiduguri an haife ni a garin Maiduguri na yi primary school ina a nan Pampamari na secondary school na a Arabic Teachers College da daga nan kuma shine na tsindimi kaina a harkan kasuwanci abin da ya ja hankali na fara tiktok abubuwa da yawa ne amma zan faɗi kaɗan daga ciki da farko tiktok musamman dai abin da ya sa na nake tiktok gaskiya saboda kasuwanci ne ina sana'ar fuda kuma sai na ga cewa ya kamata in yi tiktok su facebook su instagram musamman social media wajen ganin cewa na tallata kasuwanci na kuma na samu abin da nake so so tiktok guri ne wanda duk yadda ka zo haka zaka tsince shi to ni da na zo na tsince shi wajen tafiyar da kasuwanci da kuma zumunci da abokan arziki da sauransu amma kamar da lokacin da ka fara tiktok ba business kake ba kana hawa wago <laughs> to gaskiya ni tun da na fara yin tiktok farko ma fasitin ɗin huluna na fara yi na biyu sai dai idan zan yi posting din fula ko wani abin da danganci abin business dina ina ɗauka sound din waka in daura a kai amma ban hau waƙoƙi ba gaskiya sai dai idan zan hau waka da wuce in sa ba amma bana mamin gaskiya wani ƙalubale ka fuskanta to alhamdulillah na fuskanci kalubale da yawa musamman kalubale na fuskanta a gida da kuma angonmu musamman da an gani sai a dinga cewa wannan tiktok ko kuma kawai ana maganin kawai irin mutumin banza ne haka da sauransu so jita-jita yana yin yawa har aka zo ana magana a gida da sauransu so na fuskanci wannan kalubale amma daga baya alhamdulillah na dan samu fahimtar juna da ni da iyayena wanda har ya zo yanzu ina tafiyar da kasuwanci na tiktok kenan wani nasarar ka samu a tiktok gaskiya nasarar da na samu yana da yawa kaɗan daga cikin nasarar da na samu gaskiya kasuwanci na bunƙasa sannan kuma na haɗu da abokan arziki mutanen da ya kai haɗu da su ba a madadin tiktok na haɗu da su kuma madadin tiktok gaskiya na samu irin mutanen arziki da kuma abokanin kirki da sauransu haka wani ne babban aboki to ina da abokanai da yawa tiktok gaskiya so amma babban abokina shine akwai hamza da kuma ahmad duk manyan abokai na ne a TikTok. Wata ta kaɓa cewa tana son Akwai su da yawa sosai ma kuwa. To wa ka zaɓa a ciki? To, na bar wa Allah zaɓi. A cikin wanda suke son ka da akwai wanda za ka a aura? Insha Allah. Sam an ce wata mutum kabarinsa. So idan Allah ya yi, wata ta ce to insha Allah ko ce ce zan karɓe ta. sai dai kawai fata na Allah bani wacce ta gari shi ne taɓa cire kuɗi a cikin eh na taɓa cirewa gaskiya ba so ɗaya ba ba so biyu ba na cire kai so bakwai ko so takwas ta ya aka yi ka cire ya eh, akwai suke suke cire min gaskiya so akwai lokacin da ni ban ma sani ba aka ce in duba balance ɗina da na duba sai na ga ina dala ɗari da talatin da wani abu to farko kenan shine akwai wani a ce mashi gangawi yana yana Nijar uh, shine ya fara cire mun daga nan kawai yawanci cire mun ake gaskiya wani lokaci kuma juya nake yi ne ma sai in gaba da wannan gift din da ake bayarwa wani jan hankali to jan hankali na shine uh, musamman yadda arewacin Najeriya ake ganin yan TikTok musamman mata da kuma mazan yadda suka ɗauki social media din nan ganin cewa kusan kokari yake ake so a gurɓata mana irin al'adar mu da kuma addinin mu so gaskiya jan hankali na shine duk duk macin da ta dinga TikTok ta yi kokari ta yi abin da ya dace because in kin yi abin da ya dace shine wani zai gani ya sha'awa in Allah ya da rabo ga aure ki so majority zaka dinga ganin dressing din da suke yi da kuma wasu abubuwan da suke musamman yadda yanzu kalubale da ake fuskanta a TikTok an samu wasu maza da suke yin wasu abubuwa wanda bai dace ba to idan wani wanda bai taba yin TikTok ba ya ga wannan sai ya dauka gaba ɗaya wannan mutane haka ne to alhali kuma a tiktok ana samun malamai an samu mutanen kirki an samu masu ba da shawara sai kuma jan hankali na ga malamai shine musamman a tiktok din yana bukatar a ce an samu malamai sun shiga cikin sa idan aka bar shi kara zube haka to za a iya samu matsala amma idan malamai aka samu suna suna wa'azi suna yakan wasu abubuwa a ciki to insha Allah za a samu canji